يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد ذكرتمه a wannan littafi mai tarin albarka na ya ƙaliban ilmi kaifa tahfaz kaifa taqra kaifa tafham na al-sheikh dr abdul aziz ibn muhammad ibn abdullahi sadhan wanda muke gabatarwa a wannan masallaci ne albarka masjid abi huraira masjid kitabu wa sunna alamar hajji salafiya unguwar tashar dan fulani garin biyu jihar borno muna daren talata daren talata daren goma sha bakwai eh, daren ko sha bakwai ko sha takwas ga watar jama'a nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin da ɗaya ga watar sha biyu watar disamba miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun karatu duka nawa kenan uku ko hudu yawo mun karatu suka hudu insha Allah ta'ala yau karatu na biyar haka ne to ku ba mu kensu ya kai na ga rage to jazakumullahu khairan akramaka Allah za a baka yau karatu na biyar za mu ta shafi na sha uku kan al'amru samin da za ka lafayar afuwan sati biyu ba mai karatun bukari ba zai ba mai karatun sahihul bukari ba kuma makon da ya gabata ba a yi bukarin ba makon sama da ya wuce mun lacca ne mai taken tarbiya a masjidar hadis a kasuwar barkono garin mubi to shi yasa wannan karatun bukhari eh, ya wuce mana wanda washe garin shi ya eh? akwai inda aka tsallake to ka zo ka nuna mu eh, zo da shi karatu ya ɗaliban ilmi kuma ya subuce mana saboda shi ma wani lacca da muka yi a mobi mai taken birnin wari da yi eh, za mu duba tukuna eh, ka tsan zauna kusa ina gama in ba jiya kuma shi ma ba mai yi karatun bukhari ba don lantar da muka yi a masallacin miyakki mai taken harshe da illar harshe a can garin gombe saboda haka sai a yi mana uzuri malam ya ce mu yi tsalle ah, shi ya ce mu tsaya a shafi na shafi kuma haka mun zo na sha uku don mun karanta maganar abu hilal al-askari da ya ce hadda yake wahalar da shi da maganar da suka kawo wani in ya zo karatu muryansa ba daɗi yana damunsu daga baya kware har suna kwaɗayin sauraron muryarsa kayi gangaɗi ne ranar assalamu alaikum an wuce da eh, za mu tashi a inda muka faɗa barakan nafi wani alamansa yana muraja'a sai bai yi muraja'ar wurin bai ya ɗauka ainihi kana yin waso kana yin waso so sai ka bada lambar kai an tashi sha tura maka karatun sai ka bi don kai dare a tuna ka wannan eh, ko akwai mai ɗimin na sha sha ibi na zama shek sai ku dole ba akwai sa da shan ba so a kawo shi ba damuwa a sha ruwa a sha ti eh, sunan sai ku daula mu sha ti amma mu ba baki ba fa don shi jininsa ya fi namu ƙarfi allah kara masa lafiya na'am muna cikin bayani akan al'amuran da suke taimaka wa ɗalibin ilimi ya samu ilimi a kowane ɓangare sai su dai mun ce al'amarin farko addu'a al'amari na biyu ikhlasi al'amari na uku nisantar saƙo al'amari na hudu karanta tarihin malamai al'amari na biyar karanta littattafan adabu qalab al'amari na shida yayi zama ya ba da hankali wajen kiyayewa da hajja al'amari na bakwai mujahadatun nafsi wa adamu ya yaki kansa kuma kada ya ɗebe tsammani yau za mu tashi kuma al'amuru sami insha Allah ta'ala asabar mai zuwa za mu yi babban bakon malami a garin biyu sheikh musa adam mai hula da littafin shama'ilul muhammadiyya a sunna tv wanda ya sauke yanzu yana soyi muslim imamu khatib na masjid usman ibn affan can federal locus gombe kuma yana gabatar da muslim a majalisinsa na masallacin yake bodari zai zo akwai ɗaliban da suka sauke littafin riyadu salihin a ƙofar alhaji audu zura wajen coca-cola to zai yi lacca na dare a can to ana buƙatar duk ɗaliban ilimi in suna son saurari ilimin shak da na albani sai su tafi can insha Allah ta'ala za a kwashi roman ilimi wannan kenan kuma in yayi asabar da daddare da washe gari lahadi insha Allah ta'ala mai wa yan gama tsari zai yi laccar mata a nan da safe a wannan masallacin sannan kuma ba zai hana ba a yi tsarin da su ma maza akwai inda za su zona don a samu gamemmen fa'ida wannan kuma sako ya tura yanzu duk daban da lambar waye shi ya ce assalamu alaikum za kama ina gaisuwa ya ne allah biya allah ya sa an saki wannan mutumin da aka yi garkuwa da shi alhaji usman guraguja yau malam a samu cikin addu'a Allah daɗa tsare mu gaba ɗaya to mun gode wa Allah lillahi alhamdu awwalan wa akhira Allah ya daɗa tsare na gaba wa shi da duk wanda aka yi masa Allah ya tsare na gaba da duk wanda ba a masa ba shi ma Allah tsare shi Allah ka mana ƙarshen wa'annan matsaloli na garkuwa da mutane da fitintunu da masifu da bala'i masu yi Allah gyara su in ba masu gyaruwa ba to Allah ya sa mu tarwatsa su har inda suke Allah ba mu sauƙin rayuwa karatunmu na biyar yau al'amru samin tazakkar wanzur fi ma'arifika wa fi akranika in kana son ilimi a kowane fanni tazakkar ka yi research ba wai kana karatu kana zuwa ka ajiye ba wanzur fi ma'arif wa fi aqrani ka rika dubawa harkar neman sani ka rika dubawa in akwai gyara ka yi kuma ka rika duba aqrani sa'anninka akwai abinda a bakin malami za ka gane akwai kuma abinda a bakin sa'anka ilimi za ka gane akwai abin da ma a bakin ɗalibinka ne za ka gane duk karatunka akwai karatun da za ka yi ka yi shekara talatin ka ɗauka ka gane sai daga bayan ka gane akwai wani hadisi na anas ibn rabi' ko ibn nazar ne wanda ƙaziyar rubai bintu nazar ta karya haƙorin wata da take famili marasa galihu sai aka kawo ƙara sai annabi ta a karya haƙorinta ita ma tunda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن في أنس ابن النظر يقول يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع هو ثنية الربيع ربيع هنا تكسر مبني على المجهول ثنية سيزن تنائب الفائل ya rasula yanzu a karya haƙorin rubai eh, wallahi la tufsiru saniyata wallahi ya manzo Allah ba za ka karya haƙorin ta ba annabi yana cewa kitabullahi al-qisas shi yana cewa wallahi ba za ka karya wannan hadisin na sha karanta shi amma ban fahimci wannan hadisin ba sai da nake da saji a kai shekaran jiya saboda haka kana iya karanta abu amma baka don ban fahimci cewa wallahi ba za a karya haƙorin ba ban fahimci annabi manufarsa na cewa inna min ibadillah man law aqsama ala allahi la abarrahu ban gane haɗa ƙarshen hadisin da farkon ba fahimtar da nayi daban sai na karanta sharhin wani malami ne da yi wa sai na gane ma'ana don yake wallahi fa ba za a karya ba annabi yana cewa za a karya kitabu yake wallahi tallahi ya manzo Allah ba za a karya ko ba a karya ba halaka ne shi yana cikin waɗanda Allah ya ce in sun rantse da Allah Allah zai barantar da su ba za su yi kafara Anas ibn Nadir yana ci shi na abin da yake so a gaya maka don da yanzu yana rayu da rani tsaka sai ta za a yi ruwa yau sai an in ya rantse sai an yi don waɗancan sun zo sai an karya haƙorin annabi ma ya goyi bayan sai an karya haƙorin da Allah ya ga anas ya rantse ba za a kai wallahi kawai sai Allah ya jefa take a zuciyar dangin matar da ita matar eh mun ya a biya mu kuɗi kallahu aksama ala lahi la abarra to a takaice malam ya nuna kai research ko da lacca za ka yi kace wani hadisi na saba karantawa ka sake duba shi ka duba sharhasa ka kaɗe masa kura ilmuka ne tsundum cikin qur'ani da hadisi har ka gama rayuwarka sai dai ka samu abin da za ka samu ba za ka kure ba mana ya ce satara da sannu za ka gani an na hunaka man ya tsiruka sinnan akwai wanda yake kasa da kai a shekaru kada hassala aksara minka ilman ya samu ilimi fiye da naka haka rayuwa yake ka kai fa tun kana karamin ka fara ba ka fasa ba shekaran ka hamsin sai ka ga wani yaro ya shiga neman ilimi shekaransa ashirin ashirin da biyar sai ga ya karanci abin da kai baka karanta ba haka Allah yake kayansa saboda karkare yana ka ce na girmi wani yadda ka girme shi ko za ku je neman taimako ya gina muku masallaci to haka a yi ne wannan ke annabin allah ibrahim ya ce wa babansu ya abati inni qad a min al ilimi malam me ya ce waye babba baba a ce ya baba wani ilimi ya zo min kai ya zo maka ba nawa za ka je gareji ka ga abu ya gagari oga sai dan gida ya gyara to haka a harkar ilimi mutum yana iya ka girme shi amma sai ka karu da shi yadda na gaya muku abu hanifa ne ko shafi amma yana kama abu hanifa wani ya zo masallacinsu sai ce duk wanda yake da tambaya kan ƙur'ani da tafsiri da kira'at kawai ya yi tambaya zai samu ilimi a sulo ba sai mun amsa a sulo ba sai mun yi tunani ba shine ya daga hannu yana shekara goma sha ɗaya ɗan shekara sha ɗaya ya ce tururuwan namli da ta yi magana annabi suleiman ya ji din ta mace ce ko ta namiji da malam ya fara zazzare ido shi da sai ta akrama kalla sai can ƙarshe malam sai ta ƙur'ani bai fayyace ko namiji ne ko mace sai ce malam ba wai na yi maka wannan tambayar don yar ƙure ba sai dai na maka wannan tambayar ne don ka gane wannan ba a cikin ladabin ilimi duk ilimin ka kace kai ga kana wani mufti kawai kowa ya tambaya za ka ba da amsa amma qur'ani ya faɗa sama ce shi hatta idza atau ala wadin naml qalat ba ta dima ya zama magana ba ya ayuha نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنا sulaiman wa junudu wa hum la yafatabassama ضاحكا min qawliha lam yaqul min qawlihi to shi yasa yi research da sa'aninka da wani da suke kasa da kai Wasu tara da sannu za ka gani an na hunaka man ya tafaƙalu ya taƙido zaruriyar amfanin in kuna karatu a majalisi ne ko a aji ka rika nazarin waɗanda suke ajin inda hali ka san kowa don ba mamaki kai ka ce jakiyar kake sayan hand out za ka fasa karatun sai ka ga wanda ya fi ka talauci kuma yana yi kai ba ka fito ba don ba ka da kudin mashin kace ba za ka zo da kafa ba sai ka ga wani ya ninka ka nisa sau biyu ya zo da kafa to abin da yake damun ɗalibai sai ya zo yana ganin wani ɗan mai kuɗi ne shi yasa yake iya makarantar ni ɗan waye to sai ya ga wanda yake ƙasa da shi a matsayi kuma yana kukutawa shi ne ƙa'ida malam ya ce wata tara da sannu za ka gani anna wana kaman yaftaqidu daruriyat akwai wani wanda ya rasa wasu abubuwan bukatu waye daga kamaliya kai a wurin kama kana cikin kamala kana cikin daɗin rayuwa in ka kwatanta da nashi amma ya dage ya ilimi in kana ganin kuɗi da harkar kasuwanci da hada-hada da aikin ofis shi zai hana kai ilimi da halartar karatu sako wanda ya fi ka wannan dukiya kuma da shi ake yi in kana ganin kai mai mulki ne akwai wanda mulkinsa ya fi naka kuma yana yi in kana ganin kai wani kansula ne ka zama bizi to yanzu kai ka wajen mai gidan gwamna mai gidan gwamna wanda ne uban siyasan jiharsa ya ɗau ɗalibi da girmansa yana hada-hadar siyasar ya koyar da shi babbaku kuma ya koyar da shi bakara fatiha har zuwa nasu kuma in yana kira a zaka ce ba mai kuɗi ba ne wannan shi ne ka'ida in ka ce ka bar awa don ka samu kaza shekarun baya akwai makarantar da muka yi lecturer da yake koyar da minista ne ko a kasar kyamaru ko a yi ne minista ne zai zo ya ba da ilimin ya tafi <laughs> in talauci ne shi ma haka haka rayuwar yake tafiya yanzu akwai lokacin da muke bulugul mara a gombe akwai wani babban malami daga bauchi shi ko duk ranar karatun zai hauro mota ya zo yi ya koma lokacin da muke zaman lafiya muna yin karatun bukhari A wani na, ce masa malam faisal yana can tashan alade zai zo da mashin in an yi karatun bukhari kuma aka yi isha'i sai koma tashan alade ma'ana duk yadda kake a cikin rayuwa to ba ka da uzurin da ba za ka yi karatu ba don akwai wanda ya fi ka wa'annan uzurruka kuma yana karatu akwai wanda ya taso takanas daga bauchi da memory ya zo nan kawai don a tura masa karatukan da muke yi mota ya wuce daga bauchi kawai don a tura masa yana zuwa ana tura masa kuma ha za fi raku bai ne wa bai naka iya abun ya hau mota ya koma to wani ba mamaki a garin yake wayarsa akwai wurin ɗaukawa ɗin ya aje ya ɗauka ma ba zai ɗauka ba <laughs> haka rayuwa da yake akwai ɗan uwa mana abdullahi na madina daga sokoto mutumin dr jabir mai hula takanar shi ma ya turo aka ɗauko masa karatu aka sake shiga ƙauyen min rakwai karatukan da muka yi yanzu karatukan mu da yawa wai in za mu nemi karatukan ba a samun karatukan mu a wajen ko ɗaliban mu gwangwan tuban sai dai a tafi can mirna an ji an samu wasu a wajen malam da wasu kaza ni iya karatu na ɗauka waya ɗalibai ba ku taɓa tsare ne. malam ya za mu yi mu tara karatukan nan mu aje ba shi ne haka muke ta turawa da ku mu yi karatuka ba ya fi dubu uku a garin nan wanda nake in ya ɓata a waya shi kenan amma har yau ɗaliban ba a yi tsari ya za a je karatukan ba to kaga wannan matsala ne babba kullum in sun yi waya malam ka ce ɗaliban nan su riga tara karatu tukan nan su riga tara karatu tukan nan saboda haka ba ko da yaushe ne za mu tsaya mu yi karatu akwai lokacin da ɗungurungun ba ma duniya yanzu jiya muna duniyar amma ba a yi karatun ba to fa akwai zuruf da yawa shi yasa dole ko ɗalibai sai ku yi tsarin da za ku riga taskance wayannan karatu yi hagu sittan nan in ba abu dauda ba babu wanda ban fassara garin nan ba yanzu ko bukhari fa maimai muke yi mun soke bukhari wuraren 2005-6 kasa 500 da abu musulun mun soke to yanzu ko ni ka tambaye ne na karatun musulun nan ban san inda yake ba nan ayyuka ne abu nan bai fi a samu wani bangare ne kawai kwamfuta fa a ajiye karatun shi kenan ba ba wani kaya ne za a sa buhu buwa a nemi a ajiye ba kuma yanzu daɗin abu ma ba wai ana ajiye abu ma fa a memorin ba ana ajiye shi a kan mai iska in kai sacin sai yanzu to kaga wayannan masail babba ne masail ne babba karatuka ne muna yin su in ka ji jihohin da suke ɗauka ta wasa su sa a gidajen rediyo a gida suna da yawa to kaga wannan kalubale da ya dace ɗalibai a yi ƙoƙari a rika wannan kuna da tsari yadda kuna da tsarin ɗaukar karatu kuna da tsarin ajiye karatu kowane karatu a ajiye a muhallinsa duk wanda ya ɓace ba a samu ba sai a tattaro a neme shi in ba a nema ba sai a zuwa ce to ba a samu na kaza ba sai mu duba daidai ina ne na gaban shi ina ya tashi ko a ɗaki sai mu fassara a cike wurin wannan shi ya dace yanzu har dalibai da yawa a saudiya masu jin hausa duk suna ta yada karatu sun sun dora kuna ajewa saboda haka wannan mu yi ƙoƙari mu riga ajewa in abuwan ba mu ba yara za su taso yara za su taso yanzu abubuwa na ilimi ya zo da sauƙi akwai ɗaya cikin manyan ɗaliban a ah, dr jalo jalingo ya taɓa ka mana ziyara a majalisun nan har na ba shi dama ya yi magana ne shi ma haka sun turo suna so a tattaro karatukan da aka yi gaba ɗaya a garin a ba su. akwai wanda ma ya turo ya ba wa wani wasiya yake ko numfashi muka a majalisi a ɗauka da shi amma yanzu wata rana zan zo karatu ni kaɗai zan yi rekodin in na tashi na wanda ya yi ba an sha yin wannan amma alhamdulillah kaga yau ga abubuwan suna nan da yawa don wasu bayanan da za mu zakalkale mu yi wani lokacin kace mu ba za mu iya yi ba ba za mu iya yi ba karatukan da muka yi na bulugul maran zamanin da abubuwan da muka zuba yanzu ba za mu yi mu zuba ba don zurub ya yawa za bai fi yaran ka ɗaya biyu ba yanzu sun kai goma sha <laughs> akwai kaza akwai kaza akwai ana kula da makaranta kaza ana kaza ana kaza a fata na a yi can amma a zaɗin muna nan kamar mala ismail ba shi da wannan wuya kan yi ba sai giba yake ba Allah sa rayuwar ku albarka malam ya ce duk karatun da kake yi ka riga la'akari da mutane malam shagari akwai dan uwa malam abdullahi na madina ya ce ya zo karatu yana yi waje ana cewa malam shagari ce malam alaman malam shagari na baya fa zuwa majalisa ya rika tsara karatu suka mana yana ajewa kwamfuta sai da ta yi malam shagari shi abu ne fi korewa da shi kiwon shanu ne <laughs> eh hagari gaskiya ne in kana da hali ba ba zai yi ka yi browser a daji ba don kare ba <laughs> Allah ba da lada so yanzu dai jigajigan majalisun suna ji <laughs> eh, don ga oga kwata-kwata ga ko oga kwata-kwata na ɗauke-ɗauke amma ba na kayan mutane ba na kayan alkhairi <laughs> Allah muku albarka malam ya ce akwai wanda a yanayin rayuwa fa talaucin da yake ciki kai kana ganin kai matsaloli ana hana karatu shi da ya samu na gaba yana ga ya haye kada hasala aksara minka ilman amma duk da aka yazo ya samu mai ilimin fiye da kai abu huraira yunwa tsono ya sumar da shi in kana ga talauci zai hana ka ilimi to da abu huraira bai ilimi ba in kana ganin kuɗi zai hana ka ilimi da imamul bukhari bai yi ilimi ba don imamu bukhari sai a je jihar ku babu a tajiri irin dan kasuwa ne don in yayi karamin oda shi da raƙuma dubu su zo da kaya kayan nafa akwai alhariri zalla akwai gwalagwalai zalla kuma a haka kuma ya rubuta littafi chess class bayan ƙur'ani ka gani malam ya ce hazihil muqarana wato za ka riga zama ne ka duba gawa ne a ya kokari wannan muqarana muqaranan da za ka yi ka haɗa rayuwarka da na wane ka yi bita wal mufaraka da bambanci din nan ka ziduka ila an ta kuna mislahu zai sa ka zanto kamar shi au ahsana minhu ko fiye da shi in kana maganar neman kuɗi ai ba kai albani zariya ba don ya ce miliyan talatin kaza ma bai kai irge a wurin shi ba amma dubi yana karatu kamar wahayi ake mishi research ka je ga yana yi professor isa alifantani tun kafi ya zama minista aran ma yana jawo aya yana gaya maka lambar aya haka fatawar malaman lojina bayan ya zo ya zama darekta na nidda har yanzu lambobin nan dai ana kawo su ya zama minista har yanzu inda zai ka maka aya ko aran ma ya jawo ba zata sai ya ce aya ta gaza fatawar malaman lojina ko yanzu yake zaune ba wai ka yi zai je gida duba ba ka tambaye shi zai baka lambar fatawa ta dubu kaza in kai honorable din ma shi ma honorable din ne in kai ma menene din shi ma menene din ne kana busy kana yawo a kasashen duniya shi ma yana yi me yake cikin ofishinka saboda ka rika ɗaukar rayuwar wasu ka duba da naka to sai ka ga kuma a ƙaramin lokaci ɗin sun tara ilimi ka dubi dr sani rijiyar lemu mana wani lokaci ma ya kira sunan wani ba za ka iya kamfanin sunan ba a rubuta maka wasu ba za ka iya kira sunan ba amma in yana zazzago abu sai ka ce wani tumbudinsa ake yi ko kuma duka suna da bukatu irin na rayuwarka rayuwa wanda kake yi za su su nema don su je su yi lantare a yi su ba su fita sun nema za su je su yi cefane a kasuwa ko ba gaba za su yi masara za a yi nika za duk suna yi kawai tsari ne ka da shi tsari ne ka da shi nawa ne 'yan kasuwan da sun haddace ƙur'ani a kasuwar zai haddace ƙur'ani sai ɓuye tsakanin kwali kawai sai rika zuba tilawa dan magariba wani dan tireda na je na gani da qur'ani babba a gaban shi na ta karatu sai bawan Allah kenan da shago ma na kasa ya gode wa Allah kayan shi kanta ma ba su cika ba ya ɗauki ƙur'ani yana ta karanta kaga bawan Allah ai dama mai abin yi shi ya dace ya karatu ai in kana magana talauci mun kawo maganar jahil hayan eh, zai leburanci da rana da daddare biya mai shagon littattafai ya ce zan kwana shagon in yi research nawa zan biya ka haka ya tara ilimi har rantin takardu na ana yi amma yanzu yau ka bude eh, wuri a riga rantin din bulugul maram a ja yi research ba za a zo ba kyauta ma ka bude labiri ana zuwa ne amma lokacin ake ranci na kasa kasai nawa suke karba na fim na waye har takardun soyayya na in ka bude za ka riga rancin kagaggun labaran nan za a ji a karba wannan ke malam ya ce idan kana bibiyar rayuwar mutum in ka ga me yake ana karatu sai ka duba a sabon ka su waye ne in kai wahala da takura ne to wani a prison ma yake hada shi qur'ani mala yace to yin irin wannan nazarin ka duba sa'o'inka a harkar to zai sa ka daɗa warwarewa in shekaru ne in mun fita ku inda in mun je darasi sai ka ga mai shekara 90 80 ya riga kowa da littafin shi in kuɗi ne sai ka zo ka ga wani wanda akwai wanda in ya zo taro ma duk yawan taro a tafsirin ramadan duk yawan taro ko dubu nawa ne ko wasu an ba su naira dubu ɗaya kuma zai riga ka zuwa wayannan da kai ganin su a saudiya a bayan liman duk masu kuɗi ne ba talaka ba ne har limama masu kuɗi ne saboda haka duk yadda ka tsinci kanka a rayuwa sai ka ga ire-irenka wa'yanda kuma sun yi karatun sun ci gaba wal muhim muhimmi annaka idza nazarta fi ashabika in kana kallon abokanenka a karatu satara mai za ga bambanci wannan mai kuɗi ne kuma alhamdulillah yana karatu wannan talaka ne kuma alhamdulillah yana karatu wannan ma shi ma manomi ne yana da gona a mangada amma yana karatu duk yadda ka duba ta gani yanzu a nan akwai wanda double sun ne mai kiwo ne kuma mesin ne shi ne malam shagali ina malam Abakar? malam muhammad bulat ka wani mesin ne ga malam yusuf dan tireda ne kuma mai kayan shaye-shaye amma ba na bugarwa ba na halar ɗaɗɗaya ne za ka zo ga bayan majalisun da shi ga mala bakar gadfos ne gadfos ne mai gona ne a jeji da makaranta a ƙauye ina malam usman eh to yana da gona irin na kwana-kwana ne satala wala na alhamdulillah <laughs> haka rayuwa yake tafiya akwai masu bulo a cikin ga ya sale can masu asibiti kuma yana cikin ɗaliban da baya bashi yanzu ya sale baya na zo da lura ne mai garbi haka rayuwa yake duka ga mutane na kowa da irin aikinsa da bukatarsa da yanayin rayuwarsa amma zai yi buge-bugen kuma ya zo ya zauna ya karatu to haka za ka riga duba yanayin rayuwarka akwai wani ɗalibi ma da muke karatu shi ƙauyen da yake zuwa can daga sauyan zunta can in ya zo muka yi karatu ko damuna ko rani zai zo tarjama na kwana biyu zai zo a kamun jana'in iyaka in yawon na in an aje shi a wajen cikin point haka zai shiga jejin ya tafi da damuna da yaushe sannan abin mamaki kuma ya zo ko fa mabukaci ne ya sai littafin kamun jana'iz guda shida ya ce a raba ɗaliban da masu da shi to shi da sai muka ja gefe muka yi mitin muka ce to wannan ba allah na ya za mu karfafe shi shi da sai muka buɗe wani asusu a hannun malam lawan hizba muna son dubu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ni zan ba da dubu biyar sai rana ɗaya mu siya masa keke kawai ya zo sai mu ce koma da keken malamin ba san ko nawa ya samu ba ya karbi naka malami ku ya bai karba ba to yau yau duk wanda ya san mu yi magana dubu ɗaɗɗayan sai ya ba mallawa to haka rayuwa don ban san nisan ƙauyen ba sai ran da muka je wa'azi gari kuma jeji ne baki kiran kuma alhamdulillah ahli sunna ne akwai ruwan izala akwai ruwan salafiya kuma rayuwarsa gwanin ban sha'awa kuma yana cikin masu karantarwa kuma a lungu haka zai iya kora shanu da ƙafa har marama da zai fiyo <laughs> to akwai ire-iren wannan saboda haka ka rika zama ka rika nazarin rayuwar mutane to zai ƙara maka ƙoƙari a cikin karatu zai ƙara maka ƙoƙari ba kaɗan malam ya ci gaba da cewa wanzur ila man yaqillu an kamalan ka dubi wanda yake ƙasa da kai a dukiya wa taysiran fi a rizqi a bangaren arziki ba shi da dukiya wa fi sahulatil asbab da sauƙin sabubba kai hanyar samun kuɗin ka fi nashi sauki muna da ɗaliban da za su yi giredi su yi dako zai dakon kuma ya zo karatun bai ma yi wanka ba kuma a wajen dakon sai ka ɗauka ɗan iska ne ya ja maka hadisi sai ka yi ladab muna da ire-iren su da yawa muna da ire-iren su da yawa fai za ra'aita min ula'ika in ka gani daga cikin wayannan mutanen man ƙarfa ka ilman ya wuce ka a ilimi duk da wannan halin falizamun to wajibi ne an tashiza himmataka eh, ma'ana ka wasa himmarka ka wasa himmarka ka wasa shi ya zanto da kaifi himmarka wa an tarbidan kai marmarin kaiwa gare su wala tahsiduhu amma kada ka yi hasada da su don haka wani abu da malam ya gaya mana yana da muhimmanci in ka ce ni maraya ne to tukuna khatimul anbiya wa imam mursalin ma ba maraya bane annabi ma maraya ne in kin ce ni miji na ya rasu to maryam ko ai ta aisha annabi isa ina miji ba ko ta girma da shi ta tarbiyar ta da shi ba wannan kenan akwai ka karanta manya-manyan malamai magabata wanda ba san kamannin babansu ba wadda uwa ta ta girmar da su ta ba su ilimi ta tsaya suka yi karatu da salaf da zai gaya maka mamarsa ta ce 'Ka kaga hannuna wannan ba su makasa da ban iya sakawa ba duk karatun da ka yi zan ɗau nauyi ka je ka karanta tarihin mamar khalil mai littafin muhtasar ita ta girmar da ɗan ka ji wahalhalu da ta yi a kan ɗan tun ɗan yana ƙarami nono in za ta bashi sai ta yi alwala za alwala ya kare yana kuka sai ta ajiye ta je ta yi alwala ya je rubuta wani littafi kace wannan ne ne duk wahalan da ne shi na abinda za ka rubuta duk wahalan da ne ka je ka rubuta littafin da ba sa'an malami ba sai ya koya a gaban malami shi ba wanda zai zama kamar abinci raƙumi ka san ƙayoyin da raƙumi zai ci akuya ba zai ci ba shi ne jarurta muktasar wala ka je ka zan profeso a loka ka zo a baka muktasar ba abin da za ka yi wani abu ma in an faɗa sai in ka karanta wani abu sai ka ɗauka da chinese ne sai wani magana sai ya yi shafi biyar sai kawo lamini yana koma ga shafi biyar ko ba zai maka bayani ba mace ce ta girma da shi mace ce ta girma da shi a can za ka samu duniyar ilimi da ilimi sai ustazu ka zo na ji baban kiwa ne to na zo in aure ki da ta so to ba mai ustazu baba na ya rubuta littafi akwai mai mujalladi uku Fadaki na ka je ka rubuta shan hasa ko mujalladi goma ka kama duba in ya yi kyau sai a yi aure ko ta ce ga littafi na na rubuta ka yi shar'a eh? <laughs> Eh? eh akwai mata da ta burge shekara goma sha da wuce don san ko ta zo ta aure da 'yan kaɗan ba yadda mata su yi zanin gado su sai kaza suna tara ƴaƴansa wallahi ta hannuna ta tura kuɗi aka saya mata majmu'ul fatawa aka sai kaza aka sai kaza da zafai masu mujallali talatin arba'in tara tara wa mutsiyarsa wani za ta aure fukarar sai da duba irin mijin da zai jiya a masallacin buba yaro sarkin gombe allah ƙara masu lafiya wajen sauka na ɗaliban malam mustapha gambo ya yayi ɗalibai jiya 670 wanda suka yi sauka 630 talatin su muka yi a gombe 40 kuwa za a ja a yi walimarsu a dukku bayan na yi lacca na sauka sai babanmu da koro ya hau ya ce to ku yi haƙuri ba zan faɗa ka san shi ba ruwan da mai zai magana zai ku yi haƙuri ba ne zan faɗa ya ce gani ga wasu manya-manya manya-manya 'yan siyasa manya-manya matajirai in sun ji wata budurwa ta yi kira'a mai daɗi ta yi sauka sai ya zagaya ya ce yana son ta da aure tana zuwa to yanzu ma ba abin nan ba fa ustazu ne ya aure ustazu ya da hajjan qur'ani zai zuba kaga labarin sai a hankali al'amru tasi al'amari na tara tartibul awqat a tsara lokuta matsalar da yake damu rayuwar mu karan zube tsara lokuta don rashin tsari mu fa asuba yi amma wani zai tare ka wai lokacin za ku yi shawara ai mutum da ko da ba mai wani matsayi ko kaɗan ba ya za yi ba ka tare shi wani yana buƙatar ya koma ya kunta to lokacin mu yana zama ba tsari sai ga mutum yana yawo shi bai sama yana zai je ba ko ya fi zama da inda zai je wani sai ya tsayar da shi zai su ga hira to in kana son ilimi wallahi sai ka tsara lokuta ba ga ai wadan kasuwa tsari ba za a bude karfe kaza a rufe karfe kaza ai ko kasuwa an tsara masa lokaci tartibul awqat tsara lokuta wa sa'i fil muhafazati da kokari wajen kiyayewa ala lahazati waqtika abisa lahazati waqtika eh, lokutan lokacinka min a'zam al-asbab yana daga mafi girman sababi sai tahsil ilimi wajen samun ilimi ya zanto kana da timetable wani timetable sa ɗaya ne na lokacin barci amma ba da timetable na wasu lokuta ka yi wa kanka tsari akwai lokacin da za ka yi nafila ko dare ne ka yi wa kanka wannan tsari akwai lokacin da za ka karanta alkur'ani na neman lada akwai gwalojin za ka karanta ƙwar'ani na haddanka tsare-tsare lokuta na buradar kaza ilimi ne na zamani na kaza duk kana da lokacinka tunda bature yana iya zama a hotel da ya sayi abinci ya noma ɗin sai duba kan ɗin wani research ɗinsa ya yi to zai fita a guje ba kafi a gane ma yadda fita wutar a guje sai a fita ana gudu an ɗauka bom aka iya dafa sai an ji an kamo shi sai ta ana tuna kan haka kwanaki ba ya aka yi a wani ƙasa shiga hoto ne aka ba shi abinci ya fara ci kawai sai fita ruga a guje bar filet aka fara guje-guje Da jami'an da suka je suka kamo shi wai ya dasa gwamnati a malamin makaranta ne lokacin shiga ajina ya yi kar in cuci ɗalibai shi ne nake ta gudu mu sai dai a yi ta cewa zulun bai tsara albashi ba min ƙanƙantar kuɗin da za ba ga aika yarda to dole ka je su karanta sai ba ga za ka zanto na idan salo ala wani za ka kaluhum an wazanuhum wannan kenan to ka tsara lokutanka ترتيب الأوقات والسعي في المحافظة على لحظات وقتك من أعظم الأسباب في تحصيل العلم Allah ji tsammanin da amurka suna jami'atul islamiyya za al alwala ake ana hada yake wani lokaci ba sai da ita istifari mutum yana ban ɗaki ma sai ji yana faɗa ya bibi wasu hajjojin ya fara kawo bai da zai kawo haka ake yi haka ake yi fa ɗalibul ilmi ɗalibin ilimi yan bagi ya dace an yakuna min abhalin nas bil ya zanto cikin mutanen da suka fi rowar lokaci majalisa awa ɗaya ana mira da kai ya zanto kana da rowar lokaci eh. akwai a wani lissafi ne na al'asul qadim yana zazzabi fa yana karkarwa yana layin ganin likita amma sai cire ƙur'ani yana karkarwa yana karantawa aka ce ba gani abu ne sai ce ina son ya ribaci lokacin mu ya ribaci lokacin lokaci babu abin da ya kai lokaci daraja fa lokaci shine kai lokaci shine rayuwa ne abu mafi daraja mafi tsada saboda kar ka yi wasa da lokacinka eh, kar ka yi wasa da lokacinka ta sa dole ɗalibi ilimi sai ya tsara lokutansu malam ya ci gaba da cewa a fa talibul ilmi yanbaghi an yakuna min abkhali nas bil waqti an yudai asuda ya sauya lokacinsa a banza wa an yakuna min akramin nas ya zanto daga mafi karimcin mutane fi bazlil ilmi wajen bada ilimi wa nab'in nas amfanar mutane fanzur fi awqatika ka duba lokutanka wa kam yudai min al awqat bila tahsil sau nawa mutum yake ɓata lokaci ba tare da ya samu wani abu ka wajen wani mai shayi ka zauna ko abokinka ne yana sai da sarwa kaji ka zauna to zaman ka ne mai kake mora eh ka dan cire lissafi kana duba masha Allah babu to ka tafi bana gidanka lokuta abun duba ne shi yasa ai hadisi da annabi ya balagur wani yanki ne na azaba yace idan mutum ya gama bukatar ya gaggauta ne komawa to ne zai yi saboda haka ka ce a ah, ka je hutu ka je wani gari shi kiran bukata ya biya so me za ka yi ka dawo mana karshen ta bukata ya biya sai ka zauna ka ce bari ka kara sati shi kiran sai zama shi ya buge ka an zo da kai kafa a kare to nan ba ka gama ba me za ka yi mala ya ce ban zurfi aukatuka ka ba a cikin lokutanka wa kan yi min al auqati bila tafsu nawa mutum yake tsatawa a lokuta ba tare da ya samu wani abu wa bi hasati musamman ma min zalika daga wani ashab matashi alharis wanda yake da kwaɗayi alasta su da ya samu abu ya ƙulu su salaf wani cikin magabata ya ce idza marra alayya yawmun in wani yini ya zo ya wuce lam azid fihi ilman ban karu da ilimi ba fala burika li fi zalika yau kar Allah ya mun albarka a wannan rana in kai dan kasuwa ne kullum kaga ka tsaro a jarin in kai ɗalibin ilimi a matsayinka na ɗalibin ilimi kowane wayewan gare ka ƙaru alal akali da abu ɗaya in kullum za karo da abu ɗaya shekara fa ka karo da abu ɗari uku da sittin yanzu to shekara goma wa'azinka iri ɗaya to mai aka yi a matsayin ka kai ɗalibin ilimi kullum ka yi ƙoƙari ka ƙaru wani ƙila an naƙalto an amir bin ƙais daga amir ɗan ƙais an na rajulan ƙalila wani mutum ya ce masa kallin ni ka zo ka yi magana mai wani hira ba ƙalil sai ta amsu ke shan ka rike ƙwallon rana in ba zai tafiya ba to zan tsaya amma in zai tafiya ana irga mun wala ban da wannan lokacin da ya sai dulkhaɗi na ibn jauzi shafi na ashirin bugu na darul kutubul ilmiya wa ya ƙoli hafiz ibn jauzi hafiz ibn jauzi ya ce rahimahullah wasu yana siffantawa halawo halinsa idan tuliya bi ziyarati man ya shahilu waktuhu wanda zai shagaltar masa da lokaci bila nafin ba tare da amfani ba kasan shi ɗalibin ilimi na gaske ɓuya ɓuya ma yake yi ba yawo ne a gaban shi ba to shi duk ɓuya ɓuya da yake yana iya yin baƙo wanda dole sai ya tsaya ya saurare shi abin da hajji aljauzi yake yi shi ibn jauzi yake yi shi ne fa a'adattu a'malan sai na tanadi wasu aiki tamna'u min al-muhadatha wanda zai zai hana ni daga hira li auqati liqa'i lokutan da zan hadu da wayannan mutanen in hira da su in tattauna da su na dole sai na kirkiri wani aikin da zai taimaka min a ilimi na wanda baya bukatan tunani mai zurfi a lokacin menene aikin don me li Allah yanzu zaman don kada lokacin wuce farigar yamdi fa ja'al sai na sanya min al-musta'id li liqa'ihim wayanda na shirya zan haɗu da su ƙatsul kagid sai in rika yayyanka kagid me kagid yana ɗaukan falle don su fallen su da za ka je ka samu fata ne an jeme shi ko takardu ne kai za ka yayyanka ka gyara su daidai yadda za ka rubuta hadisai da ilimi to in yi bakon kuna tattaunawa sai amfani da wannan lokacin kuna tattauna matsalolin kuma yana dan gaggara fallan yana yayyankawa kana tafiya sai shiga abu da ya dace ku wa baril aqlam da fere alqalamma Kasu su ba ta suna rubutu irin na almajirai tawada din nan sai tara alqalamin kuna hira yana fefere alqalama yana ajewa yana gyara zukensa yana gyara karansa da tawadarsa sai ya yi amfani da wannan dama don ya rarrage waɗannan abubuwa wannan yana da muhimmanci wa hazmin da fatar da gaggyara takardu wanda ya yage ya manne wanda ya kaza kula ɗan tattaunawa lalle lalle bari ya ƙirƙiri wani abu na hidimar iliminsa haka lamarin yake in ɗalibi fa na ilimi ne da gaske ko to yake ci sai kaga da littafi a gefen wannan zama da zai yi din ya more shi wannan kenan sai ya ce fa ina hazil a shawai na abubuwan labudda ba makawa min hada gare ta na yi ha islam a maiduguri amma ko aika na aka yi monday market na dan shekara sha shida sha bakwai sai na ɗauki hana aure. kana tafiya ka ɗan leƙa ka ɗan ɗauko layi kana tafiya kana bi kana ɗalibi a kwaleji ne ko a jami'a ka hau a daidaita sanwu daga na a kai ka ba komai a hannunka kai ba ɗalibi ba ne ka cire takardar ba kana ɗan karanta shi kana karanta shi a malamanmu na najeriya akwai da yawa malaman da suka sauke littattafai a wajen su usaimin a wajen kaza kawai za ka tsaya gofan malamai iya tsari da tsari da masallaci kana binsa kana karantawa yana fassara maka yin shiga shi kenan ya zo sai baka ka haka za ka an tara ilimi in ka fita daga gida za ka je college kuma kawo a daidaita sau za ka yi minti biyar me ka cire na hand out ɗinka ka karanta ka tsaro da shi lokuta ne in ka ga wani kafin ya iso makarantar minti goma zai da inda za a je shi da drop da zai ya kashe minti goma a jawa ya kashe minti goma a dawa minti ashirin to da a kwana uku zai yi research to fa kowane kwana uku ya yi research na awa ɗaya. a wata ɗaya ya yi research na awa goma ka lokaci ne da yawa to haka ake son ɗalibin ilimi ya riga moran lokacinsa in mace ce kin sa wuta ruwa akan wuta kina jiran ya tafasa kafin ya tafasa mai zaki in ke ɗaliba ta ɗauki wani tabi ki yi muraja'a a a kafin ruwa ya tafasa kina da shara ki yi shara kina da wanke-wanke ki yi akwai tsun makarorin yara amma duk abu da wani sai an gama wani a yi wannan ai babu inda mutum zai je haka ake haɗa su gaba ɗaya a ribata kwafi kake kana kofi wani abu ga takardar ga biro kana kwafin kuma kaga ido yana aiki hannu yana rubutu bakin kuma ya dan aro astagfirullah mana ya rike yi lokaci ɗaya kana aiki uku lokaci ɗaya kana aiki uku ko ba ka ka jika wanki kuma kayan sai ka riga suka ya ka zauna da kujera ka riga daddana da kafa bargo ne kana daddana inda hali ka iya ɗinkin hula ko kana ɗinka hula hannu na aiki kafa na aiki ka sabar wa kanka ribatar lokaci ɗaya ka ribace shi da yawa shi sa sai ga malama mu sun tafi karatu waje shekara hudu zai yi amma zai zo ya haɗa digiri a ɓangarori sun kai hudu biyar don yanzu ka je ƙasashen waje nan jami'o'i ne barkatai ko khartoum in ka shiga akwai private jami'o'i da yawa akwai wanda in ka shiga daga safe zuwa azahar akwai wanda kuma daga azahar zuwa yamma akwai wani wuri ma da muka shiga muka yi karatun kwamfuta akwai wanda za su shiga daga magariba zuwa karfe taran dare daga tara zuwa sha biyu daga sha har gare waye ba gida ne <laughs> to wanda ba shi da wayo sai ya bi zaje kasa mutane sai abu daya ya zo sauran lokutan don ba za ka ribace shi ba shi yasa sai ga likitocin sun je can sun yi kuɗi ya ɗauki su a can awanni ne kai aisha awa shida an sallame ka sai ka ce to ni zan yi awa sha biyu sai baka albashin wata ne wani iya ji awa shidan zai ɗauka kawai ya huta sha ta watsin zai abu nan yan albashin za a baka miliyan goma ne to kana da miliyan talatin ka mu kasar mu na ci da ƙarfi da wanda ya kokari da wanda bai yi kokari ba duk kudin ku ɗaya kaga shi za ga sojojin da suke fita kasashen waje in ana biyan su ayi abu da aka ba wa kurtu da abu da aka ba wa mejo da waye duk kuɗi ba bature zai ba ku ai ƙananan sojoji masu ji wahala <laughs> wannan ke da saboda haka ka sabar wa kanka wannan fa yana hadil asha lalle yana abubuwan labudda mina ba maka da gare ta wala tahtaju ila fikrin ka dauko abu da baya buƙatar tunani sai ka hada su lokacin wa huduri qalbi da halartowar zuciya shi yasa ka malamin tsangaya na gaske ka ji kuna hira da malami a yana sai da ma ko ya dau allo yana rubutu kuna hira sai ya ribaci lokacin kai kuma baka da wayo sai ka zara ku yi hira kai ban ka ɗaya ne <laughs> haka ake yi fa arsatuwa sai ce sai na tsara ta li auqatin ziyaratin ga lokutan ziyara. li Allah ya zai a shay'un min waqti don kar in tauye wani abu a lokaci na dubi sai dul khatir shafi na 228 fa auqatuna kafira wallahi jama'a wai za ki mutum zai ce ban da lokaci wallahi muna da lokuta da yawa kawai ba mu iya ribatar ba ne. walillahi alhamdu mun gode wa Allah wani ba gida zai shiga minti uku ba ya gama amma sai ya minti sha biyar ko warin kaji yake masa daɗi oho ka gama ka fita mana ka shiga bayan gida to wa'ina lokutan da ka shiga bayan gidan sai ka fara tunanin abubuwan da za su amfani kakan ibn taymiya shi ibn taymiya a gidansu gidan ilimi ne malami ne shi babansa malami kakansa malami shi yasa in ban manta ba zahabi yake cewa ibn taymiya jadduhu kamaran wa abuhu najman wa ibn taymiya shamsan shi ne fama hauna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mutira shi ilimin sa ya yayi wa sayar bai nasu to kaga ibn taymiya ba in ya shiga bayan gida sai ya kira biyu ko kinsa su ibn taymiya suna nan ƙanana sai shiga littafin nan ina cikin banɗaki ka daga karanta kana daga murya wa yana bayan gidan yana ana karantawa yana fahimta in ya fita kuma daga inda yaro ya tsaya sai shiga wani karantawa ka <laughs> masu yi da gaske masu yi da gaske ka iya yi wa kanka tsari in ka zo cin tuwo kafin ka gama in kai mai haddan ƙwar'ani ne ka haddasa aya ɗaya kana kurban shayi da biredi ka zuba ayan haka to a karya a breakfast ka haddace daya a abincin rana ka karya haddace daya a na dare ka haddace daya aya uku a yin kwana goma ana da talatin wata daya ana da tasa'in in an yi haka na wata uku bakara ya zauna <laughs> tsari ne kawai ɗan karka jin wani ayar yana da tsayi wani ayar yana da tsayi wani ayar ko gajere wani asr ba sai ka da ci a abinci ɗaya ba <laughs> wannan kiran malai ce lokutan mu suna da yawa ko ba iya tsari ba wa babu nasu wani wani cikin mutane ta azzaru sai ya ba da uzuri bi adamin barakar sai ce babu albarka a lokaci rana yana fita ya kai ne baka da tsari minti ashirin ana waya kudinka ya tafi ko ba su karu ba in ka yi waya ma ka wani dogon gaisuwa kawai ka saka isa kawai ka yi magana sauran lokacin ka yi wani abu <laughs> an samu magabata ba don sai su nemi abincin da cinsa ba wannan abinci in za a ci sai ai minti ashirin wani a minti biyar za a gama sai shi mai minti biyar da shi yasa za da yawa ɗalibin ilimi iya gogu sai da yana shan shayi da lokaci ɗaya zai kurɗe ko ya shan ya kunu amma shi kenan don za ka karya ya fita ya ja sai ɗan wake ya ja fita ya ja sai biredi yana ta hidima shi ɗaya shirya abin karyawa ba an kai awa ɗaya hankalinsa ya tashi yana da ɗan wake amma ba shi da biredi an ta da wani shirin mu yana da albarka kawai tsari ne babu da shi duk wanda ka ya zama wani tsara lokaci ya yi tsara lokacin ne ba wani abu ba sai da ya ce wa yi kali zama amfani. Albarka maududa albarka ba akwai a lokaci lakin nan ma'asi sai dai sabo wal da shishigi ta ji ba shi yake sanya mata hijabi yanzu wani yana iya rasa zuwa majalisin ilimi akwai auren wani shi ba tsinkin sabon riga ma yi ba <laughs> to gwada wata yanka gaida an goba shi na ba walau na zama fi halin ba'adu mashayikhina na. mun kalli halin wasu malamanmu ra'ayina za mu gaba a kasarance mashagilihim duk da yawan shagulgulansu husnul tartibi suna da kyakkyawan tsari fi auqatin zalika a lokutan su haka ya karanta littafin bina'ul ilimi. ba da ya ka tarin wayanda suna asibiti ma sai su ga likita ba in ba a tagardun su ba za su komo gida yana kwance yana dan hadda husnul tartibi kyakkyawan jeri fiye a auqatin zalika a lokutan su yanzu kana da sashi a gida a lokacin ɗaya za ka ba da haƙƙi da yawa kana da sashi kuma iyalinka tana gefe kuna hira ɗaya biyu kuma kana ɗan sashi da an nan awa ɗau kulla zai haƙƙin haƙƙahu sun ba dukkan mai haƙƙi su sai ga manyan malamanmu a ƙasar nan matansa hudu ya'ya da jikoki arba'in ko duk za a zauna da su kuma za a yi research wa musa yi gobe taufik ila da dacewar allah jalla wa ala mai girma da ɗaukaka awala na farko suma bi ina yi yake mai yin sanin sanin kulawa da lokuta na biyu za su samu gabata sun tare ilimi ne na ɗaya don allah ya taimake su na biyu kuma don sun tsara lokutansu saboda haka mu tsara lokutanmu eh, mun tsara za mu ribaci rayuwarmu abinda muka faɗa na daidai allah sa mu yi tarayya a lada kuskure ko kuma sun fi harshe allah ya ce mana na ji a muku insha allah rana asabar mai zuwa shan musa da mai hula zai kama na ziyara zai yi lacca a masallacin kofa alhaji audu zura rana asabar da dare wannan ya ce yana son ƙarin bayani yadda ake samun bawa da ko yadda ake fanso su ba bayi yau ko kana son ka nema bamu don kar in faɗa muna fita ya kama shagari ya ce ya samu bawa <laughs> yanzu ƙasa ne akwai yanci ko yana ci yancin gajin gansa saboda haka ba bawa ko akwai bawa a garin malam ya samu damu da naka ne to babu sun ce babu <laughs> yadda ake samun bawa a samu a kasuwa na sayar da bawa ko a yi shar'antaccen yaƙi a samu bayi to kaga yanzu ko da ka ɗauki bawa a wani ƙasa ka shigo ƙasar da an ba ta 'yanci bawon ka yana shiga ƙasar ya samu 'yanci <laughs> sai kama gaban shi ربنا أجلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أخرجنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان الشاغال يا tunda muka shigo Najeriya da shi sai